lamido sunusi na biyo sarkin kano sunusi ija muje mai gayya Na sunan magajin baba allah wanda ya dan baba a yaya yaban islama na samanta sunan baba allah sa mu sadu da rahama a duniya mu ƙari da ni'ima kalin ka salati